Babban coach mai ruwan kwarya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles Samson Siyasiya ya gayyaci 'yan wasa 42 da za su kara da ƙasar Masar a wasan shiga cin kofin nahiyar Afirka a shekarar 2017. Najeriya za ta marabci ƙasar ta Egypt a jihar Kaduna ranar 25 ga watan Maris, haka kuma bayan kwanaki hudu ita ma Egypt ɗin za ta marabci Najeriya. A cikin 'yan wasan da aka gayyata sun haɗa da 'yan wasa 20 da ke zama a ƙasashen waje da kuma 'yan wasa 22 da ke gida. A cikin tsofaffin hannu da aka gayyata sun haɗa da John Obi Mikel tare da Idion Igalo mai bugawa ƙungiyar Watford wasa da Ahmed Musa na CSK Moscow da eldesin Echejile na Monaco tare da Lazius Ogenyi Onazi. A cikin ƙananan fitattun zaratan 'yan wasan kuma sun haɗa da Kelechi Iheanacho na ƙungiyar Manchester City da Alex Iwobi mai bugawa Arsenal duk na cikin 'yan wasan a yayin da kuma Victor Moses na ƙungiyar West Ham da Aaron Samuel na ƙungiyar Lokomotiv Moscow da mai tsaron gidan nan da ke zama ƙasar Afirka ta Kudu a za su dawo gida.